ما انت الا بشر مثلنا فات بايه ان كنت من الصادقين kai ba kowa ba ne face mutum ne irinmu ba ka da wani fifiko a kanmu ballantana ka zama manzo don haka ka kawo mana wani dalili da zai nuna cewa kai manzo ne in kana da gaskiya cikin abin da kake da'awarsa na cewa kai manzo ne